أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا شابي قوة رمضان على ربكنا شكرا تدبو ليا دري حدود أربعين دعوك وان ليداتي دا شاء أكو قوة هدو ميلادية شكرا تدبو بيو دا عشرين دبيو هل ينزمنا كراتو أن سورة من البركة سورة الأعراف za mu tashi aya ta 147 wacce malam ya karanta a kafin wannan mun karanta aya ta 146 Allah tabaraka wa ta'ala yake ta ta'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq Allah ta'ala yake zai juyar da waɗannan da wato gabarin ayoyinsa waɗannan da suke girman kai a bayan ƙasa bighairi alhaq ma'ana ba tare da hakki ba waɗanda suke girman kai wajen karba ayoyin Allah Allah ce zai kawar da su gabarin waɗannan ayoyi wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha sai yadda in ma sun ga a kowace aya Allah ta'ala ya ba su ba za su yi imani da ita ba wa in yaro sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila ko da sun ga tafarki na shari'a ba za su rike shi a matsayin tafarki ba wa in yaro sabilar ghayyi yattakhiduhu sabila idan suka ga tafarki wanda yake na ɓataci za su rika a matsayin tafarki zalika bi annahum kadzabu bi ayatina dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar da su ga barin imani da ayoyinsa shine dan sun karyata waɗannan ayoyi din wa kanu anha ghafilina kuma suka kawar da kai suka gabala gabarin yin tadabburi da izina da waɗannan ayoyi muka ce wannan aya tana bayani game da waɗanda gaskiya ta bayyana gare su amma suka ƙi karɓar gaskiya suka juya baya ga barinta idan sun yi haka Allah ta'ala sai ya kawar da su ga barin gaskiya ɗin abin suka yi zai a saka musu da irin aikinsu suna ganin gaskiya amma ba su karɓe ta ba da gangan kamar yadda wannan aya ta zo ne cikin jerin ayoyi da Allah ta'ala yake ba mu labarin abin da fir'auna ya aikata yayin da annabi musa alaihi salam ya zo masa da ayoyi bayyanannu sai ya kangare ya ki karba ayoyin alhali ya san ayoyi ne da gaske daga allah amma sai ya ki wajahadu biha wasta kanata an fitun zulman wa uluwa suka yi jayayya gaban karba ayoyin allah ba dan komai ba alhali suna da yaƙini cewa daga allah ne sai dan zalunci da kuma girman kai to a bisa wannan ne Allah ta'ala ya ce duk wanda ya ga gaskiya ya ƙi karba saboda girman kai to Allah ta'ala zai kawar da shi ga barin wato ayoyin kansu ya zamo ba zai fahimta ba ko da an gaya masa domin shi ya zaɓi wannan kamar yadda Allah ta'ala ce falamma zago a zagallahu Allahu qulubahum su suka karkata asali tana ganin gaskiya suka juya mata baya sai Allah ta'ala ya kawar da su gabarin gaskiya din sannan sai Allah ta'ala ya ce wallazina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati wadannan da suka karyata ayoyin mu kuma suka karyata gamuwa da mu a gobe kiyama a lahira shine alba'd tashi daga mutuwa a amalu ko da sun yi wani aiki na kwarai to aikin nasu ya lalace Allah ba zai karba ba Wadanda suka karyata ayoyin Allah da aka aiko ba su gaskata su ba suka yi jayayya da ayoyin Allah kuma suka karyata gamuwa da Allah a gobe kiyama to ko sun yi wani aiki na kwarai ma a amalu ayyukan sun lalace su rushe ko da sun yi aiki na kwarai Allah ba zai karba ba hal zauna illa ma kanu ya'malun shin sakayyar da aka yi musu ba don komai aka yi musu wannan ba sai don abin da suka kasance suna aikatawa ai ma yujzauna fil akhirati illa ala ma kanu ya'maluna fid dunya in an je lahira sakayyar da za a mun shine abin da suka aikata a duniya shi za su gani a lahira suka karyata ayoyin Allah suka karyata gamuwa da Allah a gobe kiyama to an je an tsaya gaban Allah irin abin da suka aikata shi za su gani a gobe kiyama sannan Allah ya ci gaba da bamu labarin annabi Musa alaihi da mutanensa bayan Allah ya tsamar da su daga hukuma da fir'auna yake nuna musu da mutanensa yake ɗanɗana musu annabi musa salam ya jagorance su suka tsira amma saboda ɗabi'ar waɗannan mutane na tawaye ga Allah ta'ala lokacin da annabinsa annabi musa salam ya je ganawa da Allah sai suka riƙi abin bauta koma bayan Allah shine Allah yake ba mu labari yake wattakhadha qawmun ألم وكانوا Allah tabaraka wata wata na ba da labarin banu Isra'il yadda suka bar hanya ta tauhidi bayan sun fita daga Misra ɗaya daga cikin su As-Samiri ya dora su akan wani wata hanya mummuna ita ce ta bautar gunki sun yi wannan ne cikin abin da suka taho da shi na daga kayan ado na ifdawa mutanen Misra da suka karba malam yake cewa yubbir Allah ta'ala an zalali man zalla bani Isra'ila Allah yana bada labarin waɗannan da suka bace gabarin hanya cikin banu Isra'il fi ibadatihim al-ijla da suka bauta wa dan mariki alladhi ittakhadhu lahum samiri wanda samiri ne ya dora su akan wannan bauta din min huliyyi al kuma sun kera wannan ɗan mariki ne daga kayan ado na kibdawa mutanen Misra alladhi da ta'aruhu waɗanda suka ara minhum daga wajen kibdawa sun ara kafin su bar kasar misra suka karbi aro na kayan ado a wajen kimtawa mutanen Misira, to lokacin da suka kayan wato annabi harun alaihi salam ya tattaro wannan kayan aro din domin ai ba mallakar su bane sun ara ne kuma sai ya zamo sun fita daga misra ba tare da sun maida wa kimtawa waɗannan kayan adam ba aka tara waje guda aka sanya a wuta ثم ألقى به القبضة من التراب سنن سامري يزو يا دنكي كسا وتيركيتا يزبا أكون ونن كاين أدودن التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام وأن يا دنكي ونن كساني دقا ainihin taku na kawun doki da mala'ika jibril ya zo da shi wajen annabi musa alaihissalam fata da ajilan jasadin lahu kuwa sai wannan abin ado da ake aka sanya a wuta sai ya canja ya zama tankar ɗan maraƙi wanda yake da yake kuka irin na ainihin saniya wa kana hadha minhum ba'da dhahabi Musa li miqati rabbi sun yi wannan ne bayan annabi Musa alaihi salam ya tafi dan ganawa da ubangiji fa a'lamahu Allah dalika sai Allah ya bashi labari cewa fa ga mutanen ka can sun aikata shirka sai rike dan maraƙi suna bauta masa wa huwa ala turi yana kan wajen gana da ubangiji a turi saina da Allah ta'ala ya bashi labari yace fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as sabiqin mun jarrabe mutanenka bayan ka tafi ka taho ganawa sabiri ya tabar da su ya samar musu da dan mariki suna bauta masa a matsayin abin bauta shine Allah yake bada labari wannan kuma aya kamar yadda aka yi bayani ta kasance ne bayan sun bar misira annabi musa ya kira su zuwa ga tauhidi sun fita daga misira sai kuma gashi suna fita har sun koma kan shirka Allah ta'ala ce wata wattakaza kaunin Musa mutanen annan Musa alaihi salam sai da kimin yi bayan tafiyarsa zuwa ganawa da ubangiji min huliyihim daga kayan ado nasu ajilan suka riki dan maraki jasadan lahu kuwa suka kera shi gashi nan kamar jasad wato jiki mutum mutumi na ainihin idin. dan maraki lahu kuwa kuma yana kuka yana fitar da sauti irin na shanu min hulihim ana nufin daga wannan kayan ado suka ara a wajen kibdawa ke lahu kuwa yana kuka irin na saniya Allah ta'ala ya ce alam yaro shin su gani ba gani na lura da kuma hankalta cewa wannan abin da suke bautawa la yukallimuhum baya iya magana da su wala yahdihim sabilan kuma baya shiryar da su zuwa ga hanya ta daidai ba sa ganin wannan abin bai da amfani gare su kawai an yi shi ne kamar sura ta dan maraki aka ƙera sun bar ainihin bakin kamar a buɗe da can ƙarshen sa, iska na ratsawa yana fitar da wani sauti kamar na ɗan maraki ba sa gani cewa shi wannan baya musu amfani la yukallimuhum baya musu magana wala wala yahdihum sabilan baya shirya da su hanya baya nuna musu abin da yake na daidai da ba daidai ba cewa ubangiji ai ba haka yake ba dan me ba sa ganewa wannan abin ai bai da wani amfani kamar yadda annabi ibrahim yake gaya wa mahaifinsa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'an haka ya gaya wa mutanen da lokacin da ya sassare waɗancan gumaka suka ce man fa'ala hada bi alihatina innahu min adh-dhalimin sai yace bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yamtikun ba su da amfani faraja'u ila anfusihim wa qalu innakum la antum zalimun ku ne azzalimai ma'ana abin da kuka aikata shine zalimci ku bauta abin da bai da amfani bai muku magana bai amfanar da ku komai saboda haka Allah ta'ala ya zarge su da abin da suka aikata cewa shin ba su gani ba baya musu magana wala ya adihum sabilan baya shiryar da su hanya ittakhadhuhu wa kanu zalimina sai rike wannan abin bauta alhali sun kasance kasance azzalimai ma'ana sun zalunci kawunan su da aikata shirka ai innahum lam yattakhizuhu an dalil wa burhan abin da suka rika na bauta ba su rike shi ba a bisa hujja da dalili bal ittakhadhuhu an taqlid lil musriyina suna kwaikwayon misirawa ne duk baro misira tunda misira suna bauta gumaka ne mutanen fir'auna su kuma sun zauna tsawon zamani tare da su da suka fito daga misira annabi musa ya ce ku jira in je in karɓo muku shirya littafi daga allah kawai sai wannan sabiri ya ce musu ai annabi musa ya manta ne ai wannan shine ubangijin na saboda haka kawai ya kira misirawa abin nan bari su ta bauta wannan kaga kwaikwayon misrawa da suke bautar gumaka suka yi amma wannan bai musu amfani ma la yati wal gharad min at tawkid fi misli hadar al maqam huwa at takrir li ajli al ta'jib da yake cewa ittakhaduhu wa kanu zalimin bayan a farko ya faɗa yace wattakhadha qaum musa min huliyihim min ba'dihi min huliyihim ajal jasadan lahu quwa kaga ce sun riki bayan tafiyar annabi musa daga kayan adam da suka aro daga wajen misrawa sun riki abin ijlas jasad lahu khuwar ma'ana dan marke sai Allah ya nuna ta ce ittakhaduhu wa kanu zalimin sai da shi alhali suna azzalimi me yasa aka maimaita bayan an ce ittakhadahu qaum ta kuma aka ce ittakhaduhu mala yace dan takidin abin da suka aikata cewa abin mamaki ne li ajli ta'jibi ma'ana an maimaita dan nuna mamaki me yasa suka yi haka lalle abin da suka aikata barna ce zalunci suka zalunci kawunansu to annabi Musa alaihi salam da ya dawo wajen banu Isra'ila ya tada su a wannan hali dama dai Allah ya ba shi labari shine Allah ta'ala ya ce yake cewa walamma suqifa fi aydihim ta'ala yake walamma su kifa fi aidihim ai walamma da nadamuhum ala ibadati al-ijl yayin da nadama su kai tsanani game da abin da suka aikata lokacin da annabi Musa alaihi salam ya dawo ya tsawatar musu ya nuna abin da suka yi ba daidai bane kuma ya nuna abin bautan nasu ba na gaske bane barna suka aikata ta da ya kona wannan abin nan abin bautar kuma ya baje shi a ya zubar da tokar a cikin teku ta tafi ya ce to ga abin da wuce kuna bautawa me amfaninsa abin da bai iya kare kansa daga a kona shi ma gaba to sai suka yi nadama yayin da suka yi nadama bisa abin da suka aikata wa ra'u annahum qad dhallu suka ga cewa abin da suka aikata lalle sun bata sun bar hanya to wannan nadamar su da suka yi sai suka dawo kalu suna cewa la'in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir idan ubangijinmu bai gafarta mana ba bai mana rahama ya ji kanmu ya gafarta mana ba lanakunanna min al-khasirin lalle za mu kasance cikin masu hasara kenan sun yi nadama kwarai cikin abin da suka aikata sun yarda cewa ba daidai suka aikata ba har ma suka nemi gafarar ubangiji cewa Allah ya musu rahama ya yafe musu abin da suka aikata to bayan sai wannan Allah tabaraka wata'ala yake ba mu labari an gabatar da tuban nasu akan zuwan annabi Musa alayhi salam domin ai sai da ya zo tukuna ya tsawatar musu suka ce sun tuba bayan abin da ya kwace na wannan dan marki sa aka kona shi sannan ya zubar da shi to sai aka fara gabatar da tuban nasu da nadamar da suka yi sai kuma Allah ya dace ba da labari cewa da annabi Musa alaihi salam ya dawo ga abin da ya kasance na sha'aninsa walan ma raja Musa قال إنما خلقتموني من بعد الألواح وأخذ برأس أخيه يسير ake ba da labarin dawowar annabi musa alaihi salam lokacin da ya zuwitar da mutanen su siriki abin bauta na gunki malaka lamma zakara subhanahu wata'ala ma ajahu samir min ittikhadihi al li bani isra'ila wa ibadatihi lahu da Allah ta'ala ya bada labari game da abin da samiri ya fara na wato kawo musu gunki dan su bauta masa wato bani isra'ila kenan sannan musa ya zuwitar da su a wannan hali ya tsawatar musu akan abin da suka aikata sai Allah yake cewa walamma raja Musa ila qaumihi qadbana asiran da annan Musa ya dawo wajen mutanansa ya dawo cikin fushi ya dawo zuwa mutanansa cikin fushi ya tadda su akan abin da suke kai a fasati asifan ai azinan lima fa'alahu qaum yana bakin cikin abin da waɗannan mutane suka aikata dama dai Allah ya ba shi labari cewa ga abin da mutanen ka suka yi bayan sabar su to amma da ya ga yanayin da suke ciki sai damuwarsa ta karu fushinsa tun baya ya ji ba daɗi to amma da ya gansu a wannan hali sai damuwarsa ta karu ya ce bi ta ma kala yake cewa bi ta ma kalafta muni min ba'adi fir da wannan wato abin da kuka aikata bayana ai bi isa wa kubha khilafatan khilafatan khalaftumuniha wato ya Allah wadai da wannan abin da kuka aikata bayan na bar ku min ba'adi bayana da na tafi gana da ubangiji abin da kuka yi abu ne wanda yake mummuna a adiltum amra rabbikum ma'ana kun yi gaggawa wajen jiran al'amarin ku, in je in kawo muku shari'a amma ba ku iya haƙuri ba ma'ana ku jira in je in dawo shi ne kuka kasa jira ba ku kiyaye alkawarin Allah na bauta Allah shi kadai ba abin da aka koya muku na tauhidi har sai da kuka aikata shirka wa alqal alwaha lokacin da ya zo ya arba da abin da suke yi ya gani sai ya jefar da allunan da Allah ya bashi na wannan attaura din ko na wannan ainihin shiriyar da Allah ya ba wa annan Musa a yayin ganawa wa a kai ra'si akhihi ruhu ilai. kuma ya kama kan 'ɗan uwansa shine annabi Harun alaihi salam yana jan kan nasa yana zargin annabi Harun alaihi salam kamar yadda Allah ya ba mu labari yace kala ya Harun ma aka إذ رأيتهم afa asaita amri dan me zaka kyale su fi haka? yana jan kan dan uwansa a cikin wata sura kuma Allah ya ba mu labari cewa ya kama gemu dan uwansa ne har ke cewa ya yabna umma la ta'khudh bi liyati wala bi ra'si kar ka kama kaina ko gemu saboda a fusace zo da ya ga abin da suke aikatawa ya fusata matuƙa kuma haka ya kamata dama in kaga ana yin shirka ko ana saban Allah ya motsa maka kishinka da tauhidi da san ka ga Allah da damo ka cewa dan me za a yi wa Allah kishi dan me za a yi shirka dan me za a saba wa Allah wannan alamar imani ce shi yayin da kaga ana shirka ko ana saban Allah zuciyarka ta ji ba daɗi sannan ka ɗauki mataki da ika mata dama dai jin ba daɗi wannan shine mataki na ƙarshe ko tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barra alaikum munkaran falyughayyiru بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه سيتي وذلك أضعف إيمان إيه أزوتي شيني mafi karanci ma'ana in dai akwai imani to bai kamata ka ga ana saba Allah kuma ka ji ba komai a ranka ba in dai akwai imani in ka ji haka to lalle imanin ka akwai matsala ke imani na gaskiya shine biya da ka ga ana saba Allah ka ji ranka ya faci ka ji babu daɗi in kana da dama ka hana da magana kai kai wa'azi dan ajena ka nuna ba daidai ba ne kai umarni da cewa a daina in kuma kana da iko ma yi amfani da ikon ka wajen kawar da wannan barna din alamar imani ne. amma duk mutumin da har ya ga ana saba wa Allah amma bai ji komai a ransa ba to ko shakka babu wannan babu imani a cikin zuciyarsa saboda haka annabi harun alaihi salam ya da hanzari ga dan uwansa inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarkum qawli abinda ya hana in tsaya mu yi rigima da su shine saboda sun dage akan wannan wasu daga cikin su idan nake zan hana su da ƙarfi to za a samu rigima domin akwai waɗanda za su yarda da ni akwai wanda ba su bauta gunkin ba za su koyi baya na mu yaƙi waɗancan kuma za a yi rigima kuma ka zo ka da mu cikin hali na yaƙi shi ban na dai hana su amma ba su ji ba ba su ji ba قال ابن أم إن القوم استضعفوني شين أذن النبي هارون عليه السلام yace ya kai dan uwana ibnu umma dan mahaifiyata dan uwan shi amma sai yace yabna umma ya kai dan mahaifiyata karka ɗauka cewa na kyale su ne innal qauma su waɗannan mutane masu wutar gumaka istada'abu ne sirrin jaye ne sun fi karfi na wa kadu yaqtuluna ni nayi kokarin hana su ma suka yi kokarin kashe ni ai aushaku wa qarabu an yaktulu da ne kokarin hana su da karfi ai wato kokari suka yi ma su kashe ni saboda haka ba ne na bane iya abin da zan yi nayi kuma dama annabi Musa alaihi salam dalilin da yasa ya fita ta ya ga dan uwansa ya haruna khulusin fi qaumi wa aslih wa la tattabi al mufsidin ya gaya masa a baya cewa zan tafi karka kyale masu barna dan ya san banu isra'ila suna da matsala ya san mutane kuma abin da ya faru kenan bayan ya tafi teku suka haifar da wannan barna saboda gunki saboda haka yace masa nayi abin da zan yi har ma sun yi kokarin kashe ni wa kanu yaqtuluna ni kadan ya kashe ya rage su kashe yayin da na nuna cewa lalle ba za a yi ba su kuma suka dage sai an yi fala tushmit bi al'ada saboda haka kada ka zarge ni zargin da abokan gaba na za su yi farin ciki ko abokan gaba wato waɗanda suke mabarnata za su ji daɗi da cewa abin da ka aikata mu na zargi cewa ni ne na kyale aka aikata wannan ne. wala ta ji ma al-qawmi zalimin kada ka sanya ni tare da azzalimi ba na tare da su ban yadda da abin da suka yi ba kuma na yi kokarin hana su illa dai sun gagare ni saboda sun dage kuma suna da yawa waɗanda suka tafi akan farko sai annabi Musa alaihi salam ya karɓi hanzarin annabi Harun ya yi mata addu'a da shi yake cewa kala rabbi fir annabi musa alaihi salam ya karbo zanen dan uwanta annabi harun cewa ya yi iya abin da zai iya hana su amma ba su ci ba kala sai ya musu addu'a yake rabbi ya ubangiji in ka gafarta mu wani akhi da dan uwana annabi harun bisa abin da mutanen suka aikata ba da yardan mu suka yi ba waɗanda suka yi wannan barna wa cikin na bi rahmatika ya Allah ka shigar da mu cikin rahamarka shine cikin wato jin kanka da aljannarka bayan ka yafe mana wa anta arhamur rahimina ya Allah kai ne mafi rahama mafi jin kai da dukkanin masu jin kai sannan bayan annabi Musa alaihi salam Allah ya faɗa mana cewa ya nemi gafaran Allah sai kuma aka ambaci abin da su waɗancan da suka aikata laifin su kuma zai same su Allah ta'ala ce innal ladina innal ladina tawallu hijra sayanaluhum qawlun min rabbihim wa lillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzi al-muhtarin Allah ta'ala ce innal ladhina ittakhadhu al-ijra lalle waɗannan da suka riƙe dan maraki a matsayin abin bauta suka bauta masa suka yi ɗa'a da tamili bayan annabi haruna ya hana su suka kiji sai luhun ghadabun min rabbih lalle wani fushi daga ubangiji su zai riƙe su fushi shine abin da yake wato sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala domin Allah ta'ala ya faɗa anan cewa fushinsa zai auku akan waɗannan mutane a akiba ta wannan fushi da Allah ya yi fushi da su shine hukuncin da zai musu bayan wannan fushin ibnu kathir Allah ya masa rahama yake cewa amma al-ghadab alladhi nala bani isra'ila fushin Allah da ya sauka akan bani isra'ila fi ibadatul ijli da suka bauta wa dan mariki fa huwa shine cewa anna Allah ta'ala Allah ta'ala ya lam yaqbal lahum tawba ai kaga a san sun yi nadama Allah ya ba mu labari balan ma suka ta zai aidini sun san cewa warau annahu qad zallu sun yi barna sai suka nemi yafiya a wajen ubangiji to amma Allah ta'ala bai karbi tuban su ba hatta kasara ba'dhum ba'd sai da yace shashin su ya kashe shashi kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin aya ta suratul baqara Allah yake fatubu ila barikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaykum sai kun yi wannan za a karbi tuban ma'ana wa'anda suka bauta dan marikin haka ce su ɗauki makami kowa ya juya wa ɗan uwansa yana tsada yana tuka har sai sun kashe juna su duk sun mutu baki ɗaya shine in sun yi haka to shine Allah zai karɓi tuban su haka ko suka aikata bayan sun yi wannan ne Allah ta'ala ya yafe musu kuma ya raya su bayan sun yi aikata abin da suka aikata wannan shine sanarun ghadabun min rabbihim sannan sai ce wa zilla da kuma kaskanci shine zilla zilla kuma shine kaskanci ma'ana dillun wa hawan wa maskana da Allah ya ba mu labari cewa ya rubuta musu ya wajabta musu wannan maskana da dill kutibat alaihim dillatu wal maskanatu Allah ya hukunta musu kaskanci da kuma maskana a da rayuwar duniya kenan fil hayatid duniya shine sagar da Allah ya hukunta su da zuriyar su yahudawa Allah ya kaskantar da su ya rubuta musu lalacewa da maskana a rayuwar duniya ma'ana zai jarrabe su da bala'i iri iri Allah ya ce wa kazalika najzil na kama haka ne muke sakayya ga masu kage wanda suke kaga ƙarya su jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala da suka ce inna hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi kaga wannan ai ƙarya ce ai kage ne suka kaga ce wai wannan shine abin bauta annabi Musa in ji zamani kuma shine abin bautar banu isra'ila mantawa yi ita bai bari kaga wannan ai iftira'an kage ne ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya hukunta musu wannan wato ukuba ta zilla fil hayati dunya kaskanci da tabewa a rayuwar duniya to kamar haka ne Allah yake wato dorawa masu kagawa Allah ƙarya su jingina masa ibnu kafir Allah ya masa rahama yace wa qawluhu wa kadhalika najzil muftarina da Allah yake kamar haka ne muke sakayya ga masu ƙaga ƙarya su gina wa Allah yace wannan na'ilatul li kulli man iftara bid'atan wannan hukuncin yana kan dukkan wanda ya ƙagi wata bid'a ya jingina wa Allah yace wannan Allah ya yarda da shi alhali Allah ba shi bane yace ya ƙagi wata bid'a cikin addini yace ayo Allah buta da wannan bid'a duk wanda yi wannan to zai shiga me wannan hukunci na cewa Allah sai ya tura masa zilla a rayuwar duniya yace fa inna dhillul bid'ati wa mukhalafati ar-rashadi mustasilatun min qalbihi ala katifaihi duk wanda ya aikata bid'a to wato kaskancin bid'a da tabewarta sai ya zauna akan kafadarsa kama qala al-hasan al-basri kamar da hasan al-basri yace inna dhullal bid'ati lalle kaskanci na bid'a ala aktabi zai kasance a kafadun masu bid'a wa in hamlajat bihimul bagalatu ko da sun samu ƙasaitar abin duniya suka hau kan abin hawa na ƙasaita wata bihim al barazin suka hau wato dawakan irin na ƙasaita suna taku tak tak tak suna nuna kiza to amma sai Allah ya dora musu kaskanci duk da abin da za samu na duniya ba za ka gansu da haiba ba Allah sai ya cire kwarjini daga gare su yan bid'a sai za a duk wanda yake aikata bid'a ko da ya samu matsayi na duniya da shiga da takama kana kallon sai ga kuma Allah ya tsora masa wani kaskanci dan me dan haka Allah ta'ala yake cewa duk wanda ya aikata kage jingina wa Allah ƙarya banda fushin da Allah zai yi da shi sannan kuma da akwai dillatun fil hayatid dunya sai Allah ya hukunta masa kaskanci a rayuwar duniya haka ayyuba tafsiyani ya rawaito daga Abu kilaba yana cewa bayan ya karanta wannan aya wa kadalika najzil muftarina faqala sai yake cewa shi abu kilab al-jarmi kenan yace hiya wallahi li kulli muftarin ila yawm al-qiyamah wannan hukunci yana kan dukkan wanda yake aikata bid'a ya kaji ƙarya ya ce Allah ya ce annabi ya ce ce addinin Allah ne alhali ƙarya kage ne to wannan hukuncin yana kan har zuwa tashin alkiyama shine mai kaskanci fil hayati duniya وقال سفيان ابن عيينة ابن كثير يتي عن رويته لك سفيان ابن عيينة ينتع كل صاحب بدعة ذليل دكا من أيكة بدعة أسكنتتين ko da ya samu duniya ko da ya samu kasaita amma Allah sai ya cire kwaldini tare da shi suna gan shi wani eh, wato abin kaskantarwa ba yi da wani cika ido ba yi da kwaldini duk da manyan rigarsa da manyan aska da katar rawani amma an ka kalle sai ga duk bai cika maka ido ba bai yi maka kwaldini ba bai baka tsoro ba Don ne saboda ya aikata abin da Allah ya zare kwaldini daga gare shi shine kaga wato bid'a a jingina wa addinin Allah yace Allah yace annabi yace alhali ba gaske bane ƙarya ya jingina wa Allah wa kadalika najdil muftarin yace wannan shine hukuncin mai kaga ƙarya da jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai Allah ta'ala yace wallazina amanu wallazina amanu bayyinati thumma tabu min ba'diha wa amanu إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله تعالى والذين عملوا السيئات yana magana ne game da waɗanda suka aikata laifi ba iya waɗancan ba da waɗancan da Allah yake ba mu labari waɗanda suka aikata babban laifi na bautar gunki da sabawa annabin Allah annabi Musa alaihi salam akan abin da ya dora su akai na shari'a ba su kadai ba dukkan wanda ya aikata laifi tun daga shirka har zuwa duk wani laifi da zai aikata Allah ya ce wallazina amilu sayyiati dukkan wanda ya aikata aiki na laifi na sabo sun matabu sannan suka tuwo min ba'daha bayan aikata laifin wa amanu suka inganta imaninsu inna rabbaka lalle ubangiji kamin ba'daha bayan wancan laifi din na ghafurur rahim tunda sun tuba shi mai karɓar gafara ne mai yawan gafara ga masu ainihin tuba inda sun tuba Allah zai yafe musu rahimun kuma zai ji kansu wannan aya ba iya waɗancan ba ana magana da waɗancan waɗanda suka yi wancan laifi mutanen annabi musa alaihi salam sannan kuma yin ayan nan tana kan dukkan wanda ma ya aikata wani laifi ko da cikin wannan al'umma ce wallazina amilu sayyi'ati duk wanda suka aikata aiki na laifi sun matabu sannan suka tuba suka cika sharuɗa na tuba baki ɗaya min ba da ha bayan sun aikata laifin inna rabbaka min ba'daha lalle ubangijin ka bayan wannan abin da suka aikata suka tuba min ba'daha la ghafurur rahim lalle shi ne mai karban gafara ne ga bayi mai yawan gafara gare su kuma mai jin kai a gare su sannan sai Allah ta'ala ya dawo yana ba mu labari game da annabi Musa alaihi salam yace walan ma sakata wa sakata an Musa al-qawm al-alwan allah ta'ala هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون الله تعالى يقول yayin da fushi ya wato ya sassauta akan annabi Musa ya sauki ma'ana ya dawo ayyacinsa bayan da ya fita ta matuƙa da ya ga halin da manu Isra'ila suka kasance na bautar gunki bayan ya huce daga fushinsa akhadha al-alwaha kar ka manta a baya Allah ya bamu labari wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi lokacin da ido yayi arba ya ga abin da suke hankalinsa ya tashi sai ma ita ki allana sai suka zube kasa to yanzu bayan yayi musu fada ya horar da su kuma Allah ta'ala yayi hukunci akan su sai nan Musa ya dawo cikin wato hayyacinsa ma'ana ya daina fushin sakana anhu al-ghadab fushin sai ya gushi. A akaza alwa wannan lokaci sai ya ɗauki wannan allana din wa fi nuskati wa rahma a cikin waɗannan allana din akwai shari'a da kuma jin kai wa fi ya aifi al-maktubi fiha cikin abin da aka rubuta a cikin ta wato nuska ana nufin hukuncin da yake cikin wannan littafi shine dai abin da Allah ya rubuta a lawa mahfuz wanda ya ba wa annabi Musa a cikin wannan rubutu da aka rubuta a cikin wannan alluna hudan akwai bayani na shirya. ai bayanin lil wa rahma kuma akwai jin kai bi irshadihim ila ma fihi alkhair was salah jin kai shine an zo musu da littafin da in sai ka? zai zamo akwai maslahar su a ciki akwai shirya gare su yace fal huda ma yahtaduna bihi min al da aka ce huda shirya shine abinda za su rika na ayyuka na hukunce hukunce dan samu ainihin wato daidaito a rayuwarsa duniya wa rahma jin kai ma yahsul lahu min Allah ta'ala inda ilmihin bima fiha min ar wasia cewa in sun karanta za su ga abin da Allah yake wato san su da shi na jin kai a cikin wannan littafi lillazina hum li rabbihim yarhabuna ga waɗanda suke jin tsoron ubangijin su ma'ana wannan littafi akwai shari'a da jin kai gare su Allah ya rubuta musu wannan a cikin wannan littafi to bayan an ba su wannan littafi na shirya kuma sai Allah ya umarci annabi Musa ya ɗauki wasu daga cikin banu Isra'ila su je don su gana da Ubangiji shine Allah ya zaɓi wasu mutane a cikin banu Isra'il Allah yake ba mu labari yake wa tsara Musa qaumahu فلما أخذت قد قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من yadda aka yi bayani hada shuru'un fi bayani ma kana min Musa wa min alqaumin ladina ikhtarahu da Allah ya hore annan Musa ya zabi wasu mutane daga cikin banu Isra'ila su je dan gana da Ubangiji sai Allah yake ba mu labarin abin da ya faru a can inda aka tafi annabi Musa alaihi salam ya zabi mutane manya jagorori a cikin banu Isra'ila mutum 70 min khiyari qaumi daga zabaku cikin mutanensa. mimman lam ya al al'ajira daga wanda ba su bauta wa wannan dan mariki ba ya dauke su domin su je su gana da ubangiji saboda haka suka je limikatin ai limikatin ladhi waqqata Allah ta'ala lahu lokacin da Allah ta'ala ya tsara cewa ya zo da banu Isra'ila a zuwa wannan waje domin gana da ubangiji an rawaito cewa anna Musa tsara min 12 sibtan 6 6 a karku manta kabilun banu isra'ila goma sha biyu kowane allah ya annabi musa ya zaɓi wasu adadi a cikinsu ya zaɓi mutum shida shida sai ya ce fasaru isnaini wa saba'ina adadinsu ya zama saba'in da biyu domin su je su gana da ubangiji to bayan sun je falamma danu min aljabali din suka je can inda za su gana da ubangiji aka je kusa da wannan dutse wa amara an yasumu wa yatahharu wa yatahiru thiyaba wannan Musa ya ce azumi sannan kuma su tsarkake jikkunansu domin za su gana da ubangiji ya tafi da su zuwa kawai kenan da suka je wannan wajen wannan a dutsen annabi musa alaihi salam yi magana da ubangiji Ya ce wa kharru sujjadan Uhu ta'ala kallin musa sun ji Allah ya yi magana da annan musa ya amurhu wa yanhahu da umarnin da Allah ya annan musa da abin da ya hane shi sannan bayan haka sai suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara suka ce to eh gaskiya ka zo ka gara da ubangiji mun gani amma ba mu ba za mu yarda cewa gaske ba ne sai in mun ga ubangijin mun ga Allah iru da mu a fili kafin mu yi imani da ai ba za mu gaskata abin da ka gaya mana ba cewa gashi Allah ya yi magana da kai ya baka a taura littafin shirya gare mu muna so mu ga Allah din kafin mu gaskata ka shine Allah ya ba mu labari واختار موسى قومه سبعين رجلا أن موسى يزعم a سبعين أشكم متعنسى kafina, domin zuwa ganawa da mu a lokacin da muka kayyade gare shi falamma akhadatkum ar-rajfat lokacin da suka ce suna so su ga Allah ta'ala sai Allah ya ba mu labari cewa tsawa ko kuma girgiza ta cin musu ma'ana ta danke su ai azzalzala shadida lokacin da suka ce sai sun ga ubangiji lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa aghadathum as-sa'iqatu sai tsawa ta riske tsawa a cikin suratul baqara haka Allah ya faɗa anan kuma Allah yake falamma aghadathum ar-rajfatu yayin da girgizar ƙasa ta ainihin danke su malamai ce tsawar aka yi musu sai ƙasa ta girgiza gaba ɗaya suka haraka suka faɗi nan musa kala sai yake roƙo Allah ta'ala ya ce rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya ya ubangiji ka halakar da waɗannan mutane da na taho da su ai da ka so ya Allah da ka ga dama a halakta min qabl tun bayan can lokacin da suka bauta dan marki ya Allah mutane su kenan banu Isra'ila da ka halakar da su da ma ni kaina wa iyaya da ni tare da su baki daya Allah kai mai iko ne akan aikata abin da kanka yana Musa ce a tulikuna bima fa'ala sufaha minna ya Allah zaka halakar da mu ne akan abin da sufaha wa inda suke wawaye a cikin mu suka aikata ma'ana kamar yana yana nuna istiqaf kenan yana nuna neman wato sauki daga wajen ubangiji da kuma afuwa bisa abin da mutanensa suka aikata a kan baya da kuma abin da suka yi a yanzu na cewa lallai sai sun ga ubangiji a fili kafin su yi imani kaga a sufa hawo da suka aika abin da suka aikata ta yi janyowa ragowar mutanen ne ainihin ibtila'i dama dai abin da wasu suka aikata na barna in ba a hana ba zai iya janyowa waɗanda ma suke tare da su ainihin bala'i kamar yadda Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa shine a tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya ubangiji zaka kama muka halakar da mu akan aikin wawaye daga cikin mu wanda suka aikata bauta suka bautawa dan mariki ko kuma waɗanda suka ce sai sun ganka ya ubangiji kafin su imani da kai in yi illa fitnatu ba wani abu bane ya ubangiji wannan face jarrabawar da kake ga bayi illa fitnatu ay illa mihnatuka jarrabawa da kake bayi tudillu biha man tasha'u ya Allah kana tabar da wanda suka dama da irin ka. wa tahdi man tasha' kana kuma shiryar da wanda ka soya ubangiji anta waliyuna ya Allah kai ne mutawalli umuri na duniya wa yawon tsarwiya kai ne majibacin al'amuran mu a duniya da lahira alka'im alaina bima kasibu nuhusuna wanda kake tsaye akan mu ya ubangiji game da abin da muke aikatawa ya Allah faghfir lana waɗannan mutane sun aikata laifi Allah ka gafarta mana baki ɗayan mu min maktarfatu anfusuna daga abin da muka aikata na kurakurai warhamna ya Allah ka dukan mu wa anta khairul ghafirina kai ne wanda ke mafi biki na cikin dukkan masu gafara yani hilman wa karaman wa juda ka kowa hakuri ya ubangiji ka kowa karamci da da kyauta saboda kai Allah muna neman afuwarka gafararka da rahamarka da kyautarka ya Allah ka yafe mana sai yake لنا في هذه الدنيا حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا قال عذابي أصيب من أشاء ورحمتي كل شيء يؤتون suka ci gaba da addu'a suna cewa waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasana ya Allah ka rubuta mana kyakkyawa a wannan duniya wa fil akhirah da kuma kyakkyawa a gobe kiyama a lahira ma'ana ka saka mana ka yi mana ka ba mu lada ka ba mu gidan aljanna da rahmarka a duniya ka ba mu kyakkyawa haka nan a lahira ma ka ji kanmu ka ba mu gidan aljanna inna hudna ilaika ya ubangiji mu mun koma zuwa gare ka hudna ilaika ai tubna ilaika mun koma zuwa gare ka da tuba mimma farrata min sufaila akan abin da wawayen mu suka aikata muna tuba zuwa gare ka wato suka nemi Allah ta'ala ya musu abuwa sai ya ba su kyakkyawa a duniya ba su kyakkyawa a lahira kamar yadda Allah ta'ala ya koya mana in zamu addu'a yace wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq in kace rabbana atina fid dunya kawai to ka sare yadda rabban lahira kenan amma abin da ake so shine na ɗayan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar in kai wannan kace ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya a gobe kiyama a lahira ma ga babu kyakkyawa to wannan kayi abin da ya kamata haka ake so shi abin da abin nan gina nan Musa alaihi salam ya roka da shi da mutanansa. waqtu lana fi hadhihi dunya hasan ka tabbatar mana kyakkyawa a duniya sai yace wa bil akhirah haka nan a lahira ka ba mu kyakkyawa sai ce inna hudna ilaika ya ubangiji mun koma gare ka da tuba mun tuba bisa abin da wawayen mu suka aikata kala sai Allah ya amsa roƙon annabinsa annabi Musa ya yace azabi usibu bihi man asha azaba ta ina keɓance ta ga wanda na ga dama cikin mushrikai da waɗanda suke masu sabo wa rahmati wasi'at kullashe kuma rahmata ta tayar wasu komai da komai wa rahmati wasi'at kullashe rahmar Allah a duniya tayar yi albar wal fajir da mai da'a da ma wanda yake baya da'a fajiri amma a lahira ba ramar Allah ta keɓanci mummunai ne kadai ta keɓanci mummunai ne kadai shine wa bil mu'minina ra'ufun rahim thumma zakara man sayuktabu lahum ar-rahma sannan sai Allah ya ambaci waɗanda Allah yake tabbatar musu da rahamar tasa da yake wa rahmati wasi'at kullu shay sai yake fasa'at subha zan tabbatar da ita ai asbutuha hau qaddiruha zan kaddara da wa aqdiha zan hukunta ta bi mashi'ati da mashi'ata fil akhirati khassa alahira kadai lil ladina yattaquna alahira rahmar Allah kadai tana tabbata ne ga masu takawa masu imani wanda ba su shirka da Allah ba waɗanda ba saba wa Allah ba wa yutuna zakata wayanda suke aikata suke bada zakka أي المفروضة أي يؤتون زكاة أموالهم وتزكاتها التي تتزكى بها أنفسهم سنة بعد زكاة التي تركت كنس دعيتا سيما ليتي وخص الزكاة بالذكر دون ما أداها من الطاعات أنا da aka ce fasa'atuwa lillazina yattaquna wa yutuna zakata sai aka ambaci zakka kaɗai, ba ambaci ragowa ayyuka ba yace dalilin haka li'anna an-nufusa shahiha saboda ragowar ayyuka mutane suna iya yi yin sallah mutane suna kokari zuwa aikin hajji mutane suna kokari yin azumi saboda me duk mutum ya shafi kansa ne kadai amma ba da zakka ya shafi wani wanda za ka ɗau dukiya bayan kai za ka je kai ba mutu ka tara ta sannan kuma ka ɗauka ka ba wani to dukiya tana da ruwa sai mai imani na gaske ke iya ba da zakka hakikatan sai wanda iyakin ki zuciyarsa sai aka ware zakka da ambato saboda duk wanda yi ta ko shakka babu ya yaki zuciyarsa yi kuma yahudawa dama maruwata ne sai aka ambaci zakka domin a nuna musu cewa lalle aiki ne wanda sai mutumin da yake da imani yake iya aikata ta yake wa fi dalika imamun a cikin wannan akwai nuni akwai ishara ila annal yahuda cewa yahudawa ushiru fi qulubihim hubban mali zuciyarsu tana cike da san dukiya suna da ruwa kwarai suna da son dukiya za su ta tarawa ta tarawa ba za su iya yin aikin alkhairi da ita sai Allah yake to rahama ta a lahira kadai tana tabbata ne ga masu takawa da wanda suke bayar da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun da wanda suke imani da ayoyin suke gaskata ayoyin mu suke imani to waɗannan su ne waɗanda rahama ta za ta tabbata gare su a gobe kiyama sannan kuma dai su ne alladina yattabi'una alladina yattabi'una rasulan nabiyyan لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا ta'ala ya yi hayar ya ci gaba da bayani dai waɗanda zai tabbatar musu da rahamarsa a gobe kiyama sun ma ثم بين تعالى هؤلاء kuti كتب لهم هذه الرحمة waɗanda aka wato za a tabbatar musu da rahama a gobe kiyama da ƙarin wasu sifofi bayan an ambaci na baya an ambaci sifofi na baya in kun duba aya ta baya ta ambaci wasu daga cikin sifofi da Allah ta'ala yake cewa zai tabbatar da rahamarsa ga masu waɗannan sifa ɗin halin lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minuna sai yace wal ladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya sannan kuma waɗannan da suke bi suke biyayya ga wannan ar-rasul wannan manzon annabi kuma annabi al'ummi wanda yake baya karatu da rubutu shine annabiyyul ummi annabi wanda yake bai iya karatu ko rubutu ba na allazi ne ya tabi wunan rasulun nabiyyar umniya allazi ya ji duna ho maktoban inda wanda wannan annaban al’unni wanda bai karatu ko rubutu maktoban allazi ya ji duna ho maktoban inda za su same shi ma'ana sufofinsa yana nan a rubuce ko suna nan sufofin a rubuce maktoban inda a wajen su fit taurati wal injil a littafin at-taura da injila wanda Allah ya ba duk Allah ya yi bayanin sufofinsa sannan banda wannan sufofin manzon da Allah ya faɗa a cikin littafin at-taura da injila shine ya amuruhum bil ma'ruf yana umarta su da kyakkyawa yanhahum anil munkar yana hana su aikata munkari mummunan aiki wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma yana halarta musu tayyibat da wato abubuwa wa harrimu alaihim alqaba'ida yana haramta musu khabithai wanda yake munana kazantattu wa yadhu anhum israhum kuma yana sauke musu nauyin da ake yake kafada su ko yake wuyan su wal da kuma aghlal shine kokumi da sarka allati kanat alaihim da suke tare da yahudawa ke saboda haka Allah ya ce na amanu bihi saboda haka waɗanda suka imani da shi wannan annabin manzo wa azzaruhu suka girmama shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu suka ba hasken da Allah ya saukar ko ya aiko tare da shi ya saukar masa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo wannan ayar insha Allah ta'ala za mu tsaya akan ta aya ta 157 gobe insha Allah ta'ala sai mu dora akan ta abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi ta Allah ya mana afuwa Allah ta'ala ya karba ayyukan mu ya fi mana kurakuran mu Allah ta'ala ya ba mu damuna mai albarka Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu hali na kunci Allah ya yaye mana ya musanya mana da yalwa Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu Allah ta'ala ya ba mu ikon tuba da gyara halayen mu اللهم صل muhammad محمد وعلى ال محمد wa صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna da tambaya guda biyu da za mu amsa ɗaya tambayar tana cewa bayan assalamu alaikum wai da Allah mace mai ciki za ta iya yin azumi tana hutawa ko kuma sai dai ta ciyar gaba ɗaya dama abin da aka faɗa ai wanda bai iya azumin ba ne aka yi masa rangwan. mace mai cikin da ba za ta iya ba ita an mata abuwa tana iya aje azumin ta yi wanda za ta iya ta aje wanda za ta iya in ba za ta iya duka ba shikenan sai ta rama sai ta rama idan kuma za ta iya wani sai ta yi wanda za ta iya wanda ba za ta iya ba ta rama mana ta yi tana hutawa kamar yadda mai tambayar yake dama ai aslan cewa aka yi sai in ba za ta iya ba ne za ta aje amma in za ta iya lafiya lau ai sai ta yi azuminta in ba za ta iya ba kuma an riskar da ita da mara lafiya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra sai ya rama a wani lokaci ta batun da ai ciki galibi larurar laulayi da kuma ciwace wacce take bawa da kaga kenan rashin lafiya ya halatta ta aje azumin sannan ta rama daga baya wanda kuma ta iya yi ta yi ko ta rika yin kwana biyu tana huta kwana biyu gwargwadon abin da za ta iya ko ta yi yau gobe a ta huta wallahu ta'ala alam wannan mai doguwar wasikar kuma yana cewa yana magana ne a dunkule game da irin ciniki da ake yi na zamani a waya da za a ɗauki hoton abu sai a yada cewa ga mai so a faɗi farashi kuma a yi ciniki daga baya in ya ya aiko da kuɗi a tura masa kaya a kai masa abin shine yake cewa a irin wannan mafi yawan lokaci za ka ga kyamara ta da ake ɗaukan hoto tana ƙara wa abin ado da kyau in an zo sai ga ba haka yake ba wai me hukuncin wannan ai hukuncin wannan abu ne guda ɗaya sananne dama cewa aka yi illa an kuna tijaratan an tarabin minkum kasuwanci ana yi ne da me da yarda da yarda saboda haka ai yarda ce kasuwanci na gani ina so me yace niki ka ce mun kaza ne me yace niki ina gamsu in baka kuɗi ka bani haja ba shine ka ba shine ciniki ba saboda haka mutumin da ya ga abu a waya ya ga yana so sai a yi ciniki tabbas ya ga abu tun da abin zahiri ne ai akwai shi da babu ai ba za a nan ba kuma ai ba zai biya ba sai an kawo masa to amma da sharadi shin abin da ya gani shi aka kawo masa wannan shine sharadi saboda haka yana da zabi yana da khiyar yana da zabi shine ba zai biya kuɗi ba sai an kawo abin ya gani kuma koda shi wanda yake zai turo masa kayan baya wajen misali daga wani gari ne dama ko da bai faɗa ba dama ciniki a kan yarda ne abinda na gani shi na yi ciniki a kai da aka kama sai na gaba shi ba ne ba da haƙƙi in sai ba na so ban yarda ba ina da haƙƙi abinda na gani a wancan waya sai da na zo sai na gaba shi za zai iya yi wa ma yaudara za a yi a baka wani abin daban a haska mai kyau a baka mara kyau duk ana iya yi ko ba haka ba ko kuma a yi masa ado da photoshop ma'ana a yi ayata shi sannan a kama ka sai gaba dishi shi ba yadda ka gaji kyalkyal a can to kana da dama zaɓi na cewa ne na abin da ka siya in ba shi bane yana da aibi shi ne ake cewa khiyarul aib kenan zaɓi dama akwai shi a abin nan a karatu khiyarul aib khiyar ai iri iri akwai khiyarul majlis akwai khiyarul aib sannan ma akwai wasu khiyar din banda wayannan zaɓi zaɓi shine imma na majlis majalisi ne ga kayan ga ni tsaye ni da kai ka miƙo min in na gaye min in baka kuɗi ka bani kaya Shi ne malami ta farraka da shi ake tafiya da majalisi idan na karɓa ka karɓi kuɗi na juya ka juya aka tafi ciniki ya tabbata kenan. idan kuma ka bani kaya na karɓa na duba bayan na baka kuɗi kana tsaye sun ce kai malam gaskiya miƙo min kuɗi na karɓi kayan ka baka da hakki kace baka yadda ba ko da ka karbi kuɗin ko da na karba abin in na duba bai mun ba kaga wannan tsayar majalis kenan sai in ce ba na abina ba na kuɗi na karba abin ka gaskiya bai mun ba ba ka da ce aiki ka bani kuɗi a ah, to dan na ba ka kuɗi muna tsaye a wajen ban taho ba baka taho ba saboda haka ina da dama in fasa cinikin na biyu kuma shine khayarul aib na yi ciniki akan na sai abu yadda yake babu aibi da na zo sai na ga yana da aibi me aibi shine sai na ga abin dishi dishi kamar da na ce a matsayin original sai na ga kamar abu ne musamman wa use one irin wanda ake amfani na ga kamar use one ne ka ina da man ce ban yadda ba shine khiyarul aibi domin na ga aibi tare da shi me aibi shine na gan ba yadda yake da a hoto ba in ce ban yadda ba saboda aibin shine na ga ya canja ba irin yadda na gan da ba ba haka na abin nan saboda haka ina da dama in ce na fasa ba ni kuɗi na ko da a wani gari ne in gaya maka cewa kayanka da ya zo gaskiya bai mun ba akwai aibi ba yadda na gani a hoton waya ba ne saboda haka ga na maido maka da kayan da ka maido min da kuɗi na soke ya ciniki dama yarda ce na ga abu bai mun ba bayan na ce ga abin da nake so ka bani wani abu daban ka zanna na damar ce ka bani kuɗi na karɓi kayan saboda haka duk wanda yake wannan cinikin ya kamata ya ji tsoron Allah idan yayi hoton ya tura mutum ya gani yace ni gaskiya ba yadda na gani bane karba abin ka ka karba tunda ka san cewa hoto yana ƙara mai ha'inci saboda haka in ba in ka yadda cewa ba ha'inci bane ba algus bane ka maida masa kudin sai ka karba ka domin hoton yayi algus yayi ha'inci domin yana kayata abin ba yadda hakikanin yake ba ko ba haka inda akwai inda za a yi hoto a ganshi hakika to da sai a yi wannan hoto amma hoto ana yin sa dama za ka ga kuma kai ma ne kaya so kake a ƙara ganin ingancinsa sa a asiya alhali ba yin da yake bane so kana da dama in ka saya kaga ba yadda yake bane ka maida mai kaya kayan sai baka kuɗin ka in ya hana ka kuma ya zamo ha'ini yayi ha'inci yayi ƙarya ya yi ƙarya kamar daidai yake da mutumin da ya ce wannan kwalitin su ɗari ne cotton ne 100% alhali ba haka ba ne cotton ne 75 ko 70% kaga ya yi ƙarya to daidai da wannan yi ya faɗi abin da ba shi ba ne saboda haka abin nan gaskiya da kuma adalci shine in ya zama ba yadda yake ba ne ka maida mata kudin sai ka karɓi abinka in kuma ce ya yarda haka shi kenan dama ciniki yi tunda ya yarda dama yarda ce والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم